إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى yayin da muka kimsa wa mahaifiyarka abin da muka kimsa mata don kare ka daga makircin fir'auna